بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى 23 ga watan 8 shekara ta 1400 da talatin da biyu hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan bakwai shekara ta 2011 a lissafin turawa muna kan darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana da ke cewa wujubu shahudil awwali wa mashru'iyyatu addu'a fihi wajibcin wato tahiyya ta farko da kuma shar'antuwan addu'a a ciki muka karanta har muka zo kan tahiyan abdullahi dan mas'ud muka ce malamai sun faɗa cewa kamar yadda riwaya ta zo ita ce mafi ingancin wato riwaya a cikin tahiyoyi gabaɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai kuma shi abla dan Mas'ud yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiya hannuna yana tsakanin hannayensa wannan tahiya ita ce a tahiyatu lillahi wasalawatu salawatu tayyibatu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita ce ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda a ciki ya nuna cewa da ƙarshe rufe da yana shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shine ma'anar ashadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta la ma'budu bi haqqin fil wujudi illallah babu wani abin da ya cancanta a masa bauta na haƙiƙa in ba Allah ba shine alwajibul wujud li zatihi ta'ala wannan shine ma'ana ashadu allah la ilaha illallah wasu suna fassara ashadu allah la ilaha illallah ko kace la ilaha illallah wai da ma'anar la rabba wa la khalika illallah fassara ashadu allah la ilaha illallah babu abun bautawa sai Allah ko babu babu mahalicci sai Allah kamar an ce la ilaha illallah sai sai ba mahalicci sai Allah kuma wannan fassara ba daidai bane fassara ta daidai shine ka ce babu abun bautawa da cancanta sai Allah wasu na cewa ba sarki sai Allah kawai shine fassara la ila illallah ba sarki sai Allah ba daidai bane ba sarki sai Allah ba daidai bane amma abin da yake daidai shine ka ce babu abun bautawa da me da cancanta sai Allah akwai wasu sarakunan ai ba Allah ba ko ko ko babu akwai sai dai sun cancanta a musu bauta ba su cancanta a bauta musu ba sai ce wa shaɗu annan muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida annan muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama waɗannan sifofi ne guda biyu da suka tabbata wa manzan Allah bauta cewa shi bawa ne kuma shi manzan Allah ne kuma imanin wani baya cika da manzan Allah sai ya tabbatar mana da waɗannan abubuwa guda biyu ka yadda shi bawan Allah ne na ɗaya kenan idan an ce ka yadda shi bawan Allah ne kenan shi ba Allah ba ne, ko kenan shi ba bauta ake masa ba da'a ake masa sannan kuma ka yadda shi manzan Allah ne abinda ake nufi da manzan Allah shine dan aikin Allah wanda Allah ya aiko shi izo isar da sako zuwa ga al'umma duk wanda ya ce ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar masa da waɗannan shugabi guda biyu ba to imaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba na farko dole ne ka tabbatar shi bawa ne kamar yadda Qur'ani ya tabbatar kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya gaya musu ya manzan Allah ni mutum ne irin ku kamar ya mutum ne irin ku wannan misliya din fil khalqi ne misliya cikin halitta ba misliya akan matsayi da daraja da martaba ba ana nufin ni mutum ne irin ku ina da kafa guda biyu kuna da kafa biyu ina da hanci kuna da hanci ina jin zafi kuna jin zafi ina jin ɗanɗano kuna jin ɗanɗano ina jin menene kuna jin menene kaga koma baya ku isa kuma ba ina yin aure kuna yin aure ina jin yunwa kuna jin yunwa ya tsuna goma ya tsunku goma na hannu haka ne to wannan yana nuna mana ashe manzo Allah mutum ne waɗanda suka ce ba mutum bane sun ɓata sun tabi haka ne akwai waɗanda suke cewa bana a ce manzon Allah mutum bane kuma ya faɗa shi da kansa inna ma ana basharun mislukum ni dinnan mutum ne irin ku an sa kamatan sauna ina yin mantuwa kamar yadda kuma kuke yin mantuwa Fa'iza na idza nasitu fadhakkiruni in na yi mantuwa ku tunatar da ni idan yi mantuwa ku tunatar da ni hadisi ne Buhari da muslim suka ruwaito. a wata ruwayar manzo Allah ce la tatruni kama aqratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku ku yabe ni ku wuce gona da iri wajen yabona ni bawa ne Allah ya halicce ni kuma kar ku yabe ni wuce gona da iri wajen yabon kamar yadda yan kirista suka yi wa Isa dan Maryam la taqruni kama atrat an-nasara ibn maryam innama ana abdun ni din bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin imamu ahmad kenan mutum ba zai bai halatta ya daga manzan Allah sama da matsayinsa na cewa shi bawa ba ne don ya ce ana muhammad bin abdullah ni ne muhammad dan abdullahi kuma manzan Allah wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzala ni Allahu azza wa jal wallahi bana so ku daga ni sama da matsayin da Allah ya ajiye baya so a yabe shi sama da yadda Allah ya yabe shi baya so a sifanta shi sama da yadda Allah ya sifanta shi shi yasa mai alburda yayi kuskure da yake yaban manzon Allah ya yabe shi da wasu kalmomin da sun wuce gona da iri yace fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam yana daga cikin kyautarka ya manzon Allah da aka baka duniya da lahira gaba ɗaya ta kace wai duniya da lahira duk ta manzan Allah ne to ina Allah shi kuma me na Allah a ciki kaga wannan yabo ne amma wuce gona da iri a ciki wannan ya kore ka shaida faɗar ka na cewa ka shaida annan Muhammadu manzan Allah ne dan Allah ce walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wa ma masani su yanzu abin da zai faru a kiyama gaibu ne ko kuma abu ne ana bayyane to manzo Allah ya san abin da zai faru a kiyama bai sani ba to kuma ka ce kiyaman ma ta sace in dai na sani ai ya kamata ya san abin da zai faru a ciki kenan kun ga wannan kuskure ne ba daidai bane ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء Wata الله وترنتزو Tana yabo annabi yana wurin sai take irin maganganun nan na mata na bege da yabo tana cewa wa fina ya alamu ma fi gadi a cikinmu akwai wani annabi ya san abin da zai faru gobe ai manzo Allah kun sai daka mata tsawa ce ke dakata yace ki daina faɗin wannan magana da kika faɗa ki canja ki faɗi wata magana ba ita ba ni ban san abin da zai faru gobe ba to ina wannan suke cewa manzo Allah san gaibu gashi a gabansa masu yaban sun yaba sun ce ya san abin da zai faru gobe ce ya ah, bai sani ba sallallahu alaihi wa sallama ce la haka da, wa quli kama kunti ƙuli? yasa na Aisha take faɗa Allah ya mata rahama cewa wa man kuma Annan muhammadan sallallahu alaihi wa sallama kana ya'lamu ma fi ghadin a a'zama ala Allah firya duk wanda ya baku labari cewa wai manzon Allah wai ya san abin da zai faru a gobe to wallahi ya yayi ƙarya mai girma ga ubangiji a a'zama ala Allah firya kalmar firriya tana nufin ƙarya duk wanda ya ce annabi ya sa abin da zai faru gobe to ya yi wa Allah ƙarya da haka annabi ya ce iya kuma ghuluwa fi din ku nisanci guluwi da wuce gona da iri a cikin addini fa inna ma halakar Ladinamin min qablikum man qablakum ghuluhum fi dinihim abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wuce gona da iri da suke a cikin addininsu. ba su tsayawa inda Allah ya tsaye da su yanzu yan bege yawanci cewa suke su suna yi wa manzon Allah bege sai mutum kurin ya zauna bai yi karatu ba bai karanta sifofin manzon Allah yanda ya kamata bai karanta babin tauhidi ba sai zo yana yaban manzon Allah yana wuce gona da iri a ciki to kaga ashe masu yabon ma an musu mai an musu girki kar wani ya zo ya yabi manzon Allah ya kai shi matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ku fahimci wannan sannan sifa ta biyu bayan ya zama bawa ta qur'ani ya ya faɗi cewa shi bawa ne kuma wannan sifa ta qur'ani ita ce matsayi subhanalladhi asra bi abdihi Allah ya ce ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيشي على عبده باوة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ورنا آيوين سنة نفن شيئا من ذا ألمي باوة ألمي aqida ta ahli sunna shine ka faɗi abin da Allah ya faɗa akan annabi ka huta kurum ga abin da Allah ya ce akan sa ka faɗa shikenan amma ka kirkiro wani abu wanda ba nasi a kai da sunan kana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a nemi wannan salaf sun faɗa ko ba su faɗa ba babu ba su faɗa ba kuma amma kai wannan kana ganin wai kaya ba annabi yanzu kamar wata magana da ake faɗa wani mawaƙi ya fito yana faɗa wai cewa takalmi manzan Allah ya fi duniya da lahira takalmi ba fa zatin annabi din ba takalmin annabi kaga wannan yabo ne ko ba ka bane to amma ka binciki wannan magana karaf ka cikin maganganun salafu salih ba za ka samu wanda ya faɗi wannan magana ba sai su je su faɗo magana sai a zo a ta jefo ta ana tambaya to akar maka Allah yanzu mai hukuncin wannan magana ya za a ce a ce eh ko a ce a'a ban sani ko kun fahimci magana takalmin annabi ya fi duniya gaba ɗayanta ya fi lahira gaba ɗaya ya fi kowa da komai to kaga irin wannan kalmomi kalmomi ne ga sanan na yabo amma akwai guluwi a ciki sannan kuma baya cikin maganganun da salaf suka yi ba annabi shi da haka ya kamata duk abin da mutum zai faɗa ya zama yana da hujja da dalili akai kun fahimci wannan da kyau ko sai ce kuma annabi Muhammadu bawan eh, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mana Allah ya zabe shi ya zama manzo wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima Allah ya sanya shi ya zama to shine alkali manzo da zai hukunci tsakanin mutane amma kana almu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim kaga sai ce idza qada Allahu wa rasuluhu idan Allah da manzan Allah ashe Allah ya zabe shi a me a matsayin manzo kenan daga gare shi tabaraka wa ta'ala to imanin ka ba zai to cikakken imani ba sai ka yadda cewa manzon Allah manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to a cikin hadisi sai ce wa huwa baina zaharanaina muna faɗin wannan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu alhalin manzon Allah yana gaban mu falamma qubida qulna assalamu ala nabi yayin da Allah ya dauki ran manzon Allah sai muka dawo muna cewa assalamu ala nabi akwai magana da malamai suka yi sabani wasu malamai sun ruwaito cewa um, kamar yadda imamu rafi'i ya faɗa wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo tahiya a maimakon ya ce أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ميكون يفدو أن سيتي وأشهد أني رسول الله تندا واي محمد بشي to wai mai hukun ya ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi din fa ne muhammadu to wai baya faɗa haka sai sai kawai ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ce wa ashadu anni rasulullah haka imamu rafi'i ya ruwaito to amma eh, zance mafi inganci bai tabbata cewa annabi yana faɗin haka ba kana tashahhuduhu ka tashahhudi ahadina tahiyar manzon Allah irin ta kowa ne shi ma din in yazo baya baya nuna wani bambanci in yazo ashhadu an la ilaha illallah sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka yake faɗa amma ya tabbata manzon Allah yana yi wa kansa salati wannan ya tabbata kamar yadda muka karanta da ku kalmar baina zahara ne ne annabi yana tare da mu kenan muna faɗin haka to um, in kun lura anan an ce idan yana nan ana ce assalamu alaika da kaful khitab a gurin malaman na hauko kaf ta al kafin din da ake magana da kai an gane ko yanzu idan ina tare da kai sai in ce ashhadu annaka mawjudun ashhadu annaka me annaka ina shaidawa kai kaga wannan kalmar ka din tana nufin kamar yana nan to amma yanzu idan baya nan fa sai in ce me ashhadu annahu annabi kaga sai na cire kaf din dan saboda abokin zance na baya nan to su ma nan suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai assalamu alayka ayyuhan nabi amma yayin da baya nan kuma yayin da Allah ya karɓi shi sai suka da suna cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan kenan um, wasu malaman sun soki wannan riwaya din wannan magana na cewa idan annabi yana nan suna cewa alaika in kuma baya nan da ya rasu ana cewa alan nabi wasu malamai sun ce maganar wannan zancen akwai ta cewa akai bai inganta ba amma mala albani Allah masa rahama yake cewa qultu qad sahha bila rayb wannan magana ta cewa sahabbai lokacin da annabi baya sun canja suna cewa assalamu ala nabi magana ta tabbata tabbas lalle idan lokacin da baya nan bayan yayi wafati ba sa ce assalamu alayka ayyuhan nabi cewa suke mai assalamu ala nabi ala nabi ya tabbata da riwayoyi ingantattu kamar yadda aka samu mutaba'at kamar yadda malam albani ya ruwaito Allah ya masa rahama kana sahabatu yaquluna wan nabiyyu hayyun assalamu alayka ayyuhan nabi amma falamma mata qalu assalamu ala nabi da isnadi mai kyau ingantacce da haka anan abin da nake so da ku ku gane daidai gabar fadin assalamu alayka ayyuhan nabi akwai sabanin malamai wasu sun ce yanzu ba za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai dai ka ce assalamu ala nabi wasu malaman suka ce a'a hiyan nan fa manzon Allah ne ya koya wa mutane kuma bai ce in ya bar duniya a canja lafazin a dawo ana cewa assalamu ala nabi a maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi bai faɗi haka ba da haka su a wajen su suka ce a tsaya akan abin da annabi ya karantar kawai ya za a rike za a ce assalamu alaika ayyuhan nabi to ma dama riwaya ta tabbata ba laifi dan mutum ya ga dama yayi in ka rike assalamu alayka din yayi in kuma ka kara ka ce assalamu ala nabi shi ma dai yayi tunda an samu aikin sahabbai da tabi'ai ya tabbata akan haka din kamar yadda nana Aisha ta koya wa mutane tahiya idan ta zo lokacin annabi baya nan sai ta karantar da su assalamu ala nabi take cewa ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi ina fata ana fahimci an fahimci wannan da kyau ko to wannan to wannan gabar kenan sai ya ce وكانوا قبل ذلك قبل أن يفرض التشهد يقولون كافن farlanta tahiya suna cewa ku rike wannan gaba ta kafin a farlanta tahiya daga nan wasu malamai sai suka rike cewa ashe tahiya farilla ce ashe tahiya wajibi ce ban sani ba ko kun gane don cewa yayi mai kafin a farlanta tahiya a ashe an farlanta ta kenan daga baya ashe ta tahiya ba sunna bane kamar yadda wasu malaman fiqh suke faɗa cewa sunna ce suka ce wannan dalili yana nuna cewa ta hiya falala ne sannan kuma annabi ya koyar da su yace qulu a wurin malaman usulul fiqh dukkan umarni na manzo Allah yana nuna wajibci inda annabi yace ku yi kaza to wannan cewa ku yi kaza din yana nuna dole ne sai dai an samu wani umarni da ya tasar da shi daga wajibci ya koma kan musabbanci to da kafin a farlanta tahiya sun kasance suna cewa assalamu alallahi qabla ibadihi ko a wata riwayar kuma qibala ibadihi assalamu alaina min rabbina assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulanin ya'anuna almala'ika فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا بوجهه فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخر الحديث فذكره إلى آخره sabai suka kasance kafin a farlanta musu tahiya ga irin tahiyar da suke kenan da din ma kafin a maida tahiya ta zama farilla ga tahiyar da ake tsohuwar tahiya kenan ku ji daɗin irin tahiyar da suke yi assalamu alallahi anan yasa qabla ibadihi amma akwai riwaya da ta tabbata wato um, kibala ibadihi bi kasril qaf ma'ana gaisuwa ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala daga bayinsa kamar yadda wata riwaya din ta zo ana cewa assalamu alallahi min ibadihi aminci ya tabbata ga ubangiji daga bayansa. haka suke faɗa assalamu alaina min rabbina aminci a gare mu daga ubangijinmu assalamu ala jibril aminci ga jibril assalamu ala mika'il aminci kuma ga mika'il a wata riwaya ta imamu darimi assalamu ala israfil a maimakon a mika'il din an kara assalamu ala mika'ila assalamu ala israfil ma'ana mika'ila wa israfila kenan sai dai wasu malaman suna ganin wannan ƙari da aka ƙara israfila ɗin bai inganta ba assalamu ala fulanin wa fulan aminci Allah tabbata ga wani a nan wanin suna nufin mala'ika ne sunan mala'iku kawai suke ta jerowa jibrila mika'ila israfila wane ne duk suke lissafowa a da yayin da manzon Allah ya idar da sallah wata rana za ta yaumin a wata rana kamar yadda ya zo riwayar abdullahi dan Mas'ud yace aqbalana alaina bi wajhihi fa qala sai annabi ya juyo ya fuskance mu da fuska ta mai albarka mai haske sai yake cewa la taqulu assalamu ala Allah ku daina cewa assalamu ala Allah ku daina fada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kar ku ce assalamu ala Allah an hana daga yau fa inna Allah huwa salam yau ai Allah shine assalamu din to shi Allah shine mai bada amincin kuma kai ka ce aminci ga Allah to waye zai yi wa Allah aminci din fahimta ko assalamu din sunan Allah ne ko ba ka bane wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus السلام al المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون kaga assalamu nan sunan nikin Allah ne to me assalam aminci da kubutarwa to sai suka zo yin tahiyyar sujada sai suke cewa assalamu ala a aminci da kubutarwa waye mai amintarwa waye mai kubutarwa to sai kuma ce assalamu ala Allah aminci akan Allah to to ai Allah shine assalamu kaga kamar nan kana nuna wani ne zai yi wa Allah zai ba wa Allah aminci to kaga ba daidai bane la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam sai annabi ya koya musu tahiyya ya ce idan ɗayanku ya zauna zai yi tahiya a sallah kurin ya ce a tahiyatu lillahi gaisuwa kaga wannan mu za mu iya gaida Allah tabaraka wa ta'ala ba zakarahu ila akhirih ya mace hadisin har zuwa karshen sa irin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa qala ba'da qawlihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai a wannan riwaya fada cewa bayan mutum ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai ce fa innahu idza qala dalika asaba kulla abdin salihin fi samai wal ard duk wanda yazo tahiyya ya ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ibadillahi salihin da kuma bayin Allah salihai duk wanda ya faɗi wannan asaba kulla abdin salihin fi sama'i wal wannan ai zai samu dukkan wani bawa salihi a sama yake ko a ƙasa yanzu nan da kai magariba kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina kai addu'a ga dukkan salihan bayin duniya sannan dukkan salihan bayin duniya su ma sun maka addu'a kaga albarkacin ta iya ko kenan yanzu nan in dai ka zama bawa salihi to albishirin ka kullun akai sallah sai an yi maka addu'a kaga wannan dace ne to wannan ita ce ta hiyar menene Abdullahi dan Abbas ko ko ba Abdullahi dan Abbas muka ce ba eh abdullahi dan mas'ud afwan abdullahi dan mas'ud sai ta ya ta abdullahi ta abdullahi dan abbas tashahhud ibn abbas qala a ta abdullahi dan abbas shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام وفي روايه سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام وفي رواية سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita ce ta hira abdullahi dan abbas mun ji ta dan mas'ud ko to ga ta dan abbas ta dan mas'ud ta yi kama da tamu da muka saba to bari mu ji wannan ma ko ta yi kama da tamu ko wanda riwayo ne ingantattu bal ma wannan ta dan mas'ud din ita ce grade 1 ita ce babba a cikin tahiyoyin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana tahiya hai Allah saka manzon Allah Allah ji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki yayi da'awa gaba ɗaya rayuwar karantarwa ne Kaji sun ce ya koya mana kaza ya koya mana wannan shine sharaf kuma shine aikin malami na kwarai malami da ya zama karkashin tutar al'ulama rasatul anbiya to mai karantarwa ne dare da rana ba daidai bane malami ya tara karatu ya je gida ya zauna kurin ya rike dogon carbi sai dai an zo neman addu'a a zo a kawo masa ko in za a tafi umra a zuwa kulle a mika masa a ce karam kallah a je umra ya addu'a baka koya mutane a halari baka koya musu ishimawi baka koya musu iziya ballantana risala ballantana hadisi mutane ah, mutanen ka basu kadu da kai ba kurin kai amfanin ka sai an zo sallar gawa da'awa malami da'awa yake fita yaje aje ta karantarwa kamar yadda manzo Allah yake yau ka tafi can gobe ka je nan yau an kira ka a can gobe kana can a ta koyar da mutane addini ka mutu kana koyarwa shine sharaf shine daukaka ita ce sharafa da kamala ka duba irin wannan komai suka faɗa su ce annabi ne ya koya mana dan Allah wannan kaɗai aka bar manzan Allah da wannan ladar ya kaga ai ya dace ya koya mana tahiya kamar yadda yake koya mana sura a cikin alkur'ani fa kana yaqulu ga abin da manzan Allah yake koya mana yana cewa at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah gaisuwa masu albarka su tabbata ga Allah masu tsarki duk wannan mun fassara su a baya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala takadirin zance al-mubarakatu was salawatu wat tayyibat kamar yadda zo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud da muka fassara abin da ake nufi lalle gaisuwa da abin da ke bayan gaisuwan nan to sun cancanta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala amincin Allah assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi a wata riwayar a wannan din salamun alaika ayyuhan nabi kaga wanda muka saba assalamu alaika ayyuhan nabi wannan riwayar kuma salamun alaika ayyuhan nabi in kaga dama yau ma wannan za ka yi tayyar kuma ta inganta amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da ramar ubangiji da albarka ta sa assalamu alaina a wata riwayar salamun alaina amincin Allah tabbata gare mu mu ma masallata wa ala ibadillahi salihin da kuma bayan Allah salihai na kwarai Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a wata riwayar a wata riwayar kuma wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wata riwayar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan yan uwana ita ce hiyar abdullahi dan abbas sai ta ta uku tashahhud ibn umar hiyar abdullahi dan umar عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga قال في التشهد يا زودك من ذن الله أرويتو دك غريشنا فدا التهيا التهيات لله والصلوات والطيبات assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi a nan gurin qala umar duk wannan kun gane shi at-tayyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu mun karanta a karatun baya wa rahmatullahi to anan sai Abdullahi dan Umar yace zittu fiha wa barakatuhu ni na ƙara anan nace wa barakatuhu wai yanda zancen yake attahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi anan ta tsaya wanda aka rawaito daga annabi amma Abdullahi dan Umar sai yace sai na ƙara wa barakatuhu da Allah ka duba wato amana ta ilimi wa barakatuhu shi ya ƙara assalamu alaina wa'ala ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله سيغيانا قال ابن عمر أبلا wannan wahdahu la lahu babu asalin yadda tayyar take ashhadu illallah wa abduhu wa rasuluhu inda za ku lura da riwayar abdullah dan haka ta zo amma to wahdahu la lahu daga ina take dan umar ne ya kara to a nan gurin ya ce ya ƙara wannan ƙari ɗin malamai suka ce lallai abla dan umar wannan magana da ya ce na ƙara ɗin nan ya nuna cewa ba daga bakin manzan Allah direct ya karɓo ba to amma kuma fa ba ƙirƙira ya ƙaro ba wannan yana nuna cewa ya jiyo ne daga wani daga cikin sahabbai waɗanda suka ruwaito ta hiya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ƙari to amma tun da shi yanzu shi yake bamu wannan riwaya ɗin ko shi ne yake bamu wannan riwayar to amma a riwayarsa babu ƙarin wa barakatuhu kuma a riwayarsa babu ƙarin wahadahu hula sharika lahu da saboda amana ta ilimi sai yace ni ne na ƙara muku a wannan riwayar wa barakatuhu kuma ni ne na kara muku me wahda wala sharika lahu malan ka duba amana ta ilimi idan ya ga dama ba zai iya bata rai ya wuce kurin ya ce ya ce haka haka kun ba wanda ya sai ce ba haka bane ko ba haka bane tunda wasu sabon sun ruwaito da wannan riwayar sun da zamu koya shine lalle ilimi amana ce wajibi ne masu ilimi ku rike ilimi da gaskiya ku gaya wa mutane gaskiya musamman malamai kada mutum ya kautar da mutane ya dora su akan ra'ayinsa ko ra'ayin siyasarsa ko ra'ayin jam'iyyarsa ko ra'ayin kungiyarsa ko ra'ayin wani abu nasa da yake so i tabbatar ka gaya mutane gaskiya ko mun dacin ta qulil haqq walau ala nafsika faɗi gaskiya ko da kan kanka ne ko kanka ne laifin yake faɗi kawai wuce wannan ita ce tahiyar wakenan Allah dan Umar to sai tahiyar abimusal Musa al-Ash'ari tahiya ta hudu qala qala rasulullahi sallallahu falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah الطيبات الصلوات لله بابا التحيات لله با با والصلوات والطيبات اه التهيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ثم أنا تيني فدا وانشان ورحمة الله وبركاته كاغا كاغوانا رواية في تدود wa barakatu ta abu musal ashari السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أو رواية أنا أكت يا سي أكت أنا وأشهد أن abdu wa ورسوله to amma sai ya sa a cikin bracket ya sa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce sab'u kalimatin hunna tahiyyatu salah waɗannan kalmomi ne guda bakwai su ne tahiyyar sallah to wannan ita ce riwayar ha abi musa al-ash'ari imamu muslim ya ruwaito ta da abu dawud da imamu nasai da imamu darimi kuma riwaya ce ingantacciya akwai wani lafazin da aka kawo at tahiyatu at-tayyibatu salawatu zakiyat a maimakon as-salawatin sai aka ce at-tahiyatu at-tayyibatu az-zakiyatu lillahi a wata riwayar za mu zo kan kuma irinta sai tahiya ta biyar ina jin ai duk fassarar sananniya ce ko yawa tahiya ta biyar tashahudu Umar bin al-Khattab tahiyar Abdullahi Umar dan Khattab ai Umar dan Khattab an faɗi ta dan ko yanzu ta baban kuma كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر عمر كده yana koya wa mutane ma tahiya a kan mumbari juma'a in an zo hudu ba mana sai ce yau tahiya za a yi mun ka zo ka musu wannan bajewa za su yi gaba za su kara ce kaya ba ya rena mutane ba yau tahiya a tahiya ta za koya mutane akan amma umar ba ruwansa saboda an samu riwaya annabi ya koya musu tahiyya yana kan mumbari su ba ba sa rena karatu ko baka ji ba ba sa rena karatu ta wani da an zo ana karatun qur'ani a kofar gidansa aka ce wani ana ta karatun qur'ani jama'a suna so a ci haba na abin cin yaushe muka yi sauka tun muna yara ai mun sauke ai yi. zo ku falan nazi da kumu <laughs> an sauke yi sauka zo shi baya jin cewa zama ya saurari karatun Qur'anin da ake koda ya sauke ibada ne bai ji ba bai ji wannan kuma hakan sai ta gurin mai shayi kurin ya je ya shakata abinsa abin da ya dame shi Allah al-musta'an akan mumbari Umar yake koya musu tahiya don ku gane tahiya ba kayan banza bane kuma ba abun wasa bane yana cewa qulu ku fada sabai at-tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi tamu kenan ta iya da kakanni ta gargajiya Kada ashe muna da isnadi mu wannan ita muka saba tun muna yara ko to bari tambaye ko kun san me yasa yawanci kun san mu nan abin da yasa nan kewayen mu mazhabar malikiya muke yi to shi kuma imamu maliki yawancin riwayoyinsa abdullahi dan umar umar abdullahi dan umar umar in dai da riwaya a gurin waɗannan sahabbai Abdullahi dan Umar Umar to ya fi ɗaukar riwayoyinsa akan na wasu to shi sa mu da muka tashi tunda malikiya muka ɗauka littafin malikiya muke karantawa to sai zama to wannan riwayar ita ta fi shahara ita aka kawo mana kisa kowa in ka taba shi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ita muka saba <laughs> ko ba haka bane ba ma'ana gaisuwa tsarkakakkiyar gaisuwa ta tabbata ga Allah الطيبات تاتتو tatattu lillahi عليك أيها ayyuhan har yace wal baqi mislu tashahhud ibn mas'ud kenan bambancin tahiyyar mu da ta Abdullahi dan Mas'ud abu guda ne nan at tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka nan ne bambancin mu sauran kuma da iri ɗaya ne da ta Abdullahi dan Mas'ud sai ka koma ka je ka jona ka gani wannan ita ce tahiyya ta biyar sai tahiyya ta shida تشهد عائشة تهينا أنا عائشة قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله كنت أنكما التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله assalamu ala nabi kun gani ko sai ta ce me assalamu ala nabi ba ta ce assalamu alaika ayyuhan nabi ba wannan sai yake nuna mana ashe hatta Aisha ma tana da wancan ra'ayi din na cewa tunda manzo Allah ya bar duniya me a canja tamam ila akhiri tashahhud ibn mas'ud har izuwa tahiyya ta karshe ta Abdullahi dan Mas'ud kenan bambancin tahiyyar na Aisha nan ne gaba التيات الطيبات الصلوات الزاكية لله السلام على النبي إلى آخر تشهد ابن مسعود to wannan yan uwana su ne ta hiya guda shida da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a ya rawaito mana amma ya ce wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawazi kulli wahidin minha malamai duk sun yi ijimai guda shidan nan kowace guda ɗaya ka ɗauka kai Allah sa albarka ya yi ba a cewa tawani ta yi tawani ba ta yi ba kun fahimci wannan yawwa وممن ijima الاجماع abu a tsayi cikin malaman suka nakalto ijma'i cewa duk wanda kai a ciki yayi akwai alqadi abu tayi da aka dai duwanda aka yi ya halatta ya koyan uwana kun sai dai a Allah alasa albarka Allah ya karba to wannan shine ma'anar ya kuma sune nau'i nau'i da sigogi na tahiyya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na karshe um, akwai wata tsaraba da zamu rufe da ita dan um, nuna muku halin da al'umma musulmi suke ciki na Najeriya da irin fadace-fadace da ake yi da cutar da addinin musulunci da ake yi don ku taimaka wa 'yan uwa da addu'a musamman zuwa ramadan kowa sai zauna a wurinsa za ku ga abin da 'yan uwanku suke ciki na halin tsakanika yi wannan fada da aka yi shiryayyen fada da gwamnati musamman ta kaduna ta shirya don kashe musulmi da illata su da ya musu ta'addanci saboda samu biyan bukatar su damun shiryayyen abu ne kafin ma a yi zaben an shirya damun za a yi shi ba don komai ba don a cutar da addini waɗannan waɗannan kashe musu yaya kashe musu iyaye suna cikin wani yanayi da sa bukatar ku taimaka musu da addu'a abinci ma da za su ci ma ya gagare su ruwan da za su sha ya gagare su babu wurin zama babu gida ba komai duk an halakar da su gaba ɗaya yanzu a kam din ma da suke zaune ma gwamnatin koransu za ta yi ana na an kore su an yanke musu ruwa aka yanke musu wuta a jifa a kam ba matattara da suke zaune a kam aka yanke musu ruwa aka yanke musu wuta bayan an kashe musu iyaye da 'ya'ya da mata da kakanninsu da danginsu gaba daya don su tattara su tafi ina ba sai ina za su je ba da ku taimaka musu da addu'a sannan kuma kowa ya shiga titayinsa kiristocin ƙasar nan sun shirya makirci na tada rikici da tada hankali ba kaɗan ba yanzu rahoton da ya zo yake yaduwa wanda ya bayyana ƙarara tamanin bisa ɗari rikicin nan da ake na maiduguri na boko haram da waye gaba ɗaya ba su bane ƙungiyar kan ne take yi a kaduna an kama wasu arna sun zo za su dana bom a wannan gadar ta kaduna a nan nan kaduna shekaran jiya ne ko jiya kuma duk an je an kone kasuwar musulmi a kaduna a maiduguri daga kowa ya kamata ya nutsu ya san me yake kar mutum ya zama bai da lissafi ya kamata ku rinka lura ƙauyencinmu da rashin wayewar mu shi yasa ake juya mu ake mana abin da aka gada ma za mu saka shi mu gani idan aka saka aka gani sai a taimaka musu da addu'a sannan kuma sai mu taliki daga baya insha Allah ta'ala ba na ce ku da kowace mai kyan babban ba ai waɗannan sun fi muhimmanci da waɗancan wani mai wanda mai za su ba waɗannan ba sun fi ba waɗannan ba su ba an ce ku kuma kun canja bismillah kashe wannan yawan suna da yawa ba za su ba an babban kwaɗo ke ya za su iya gani wannan ba daidai ba wannan